Thank you. cikin yunwa ta lahira in kana da ni, ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba laraba laraba ce za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah musan Allah yana ganin komai kai mai jifa ka dubi ka karkaji ya yi maka dawo. sun tare mun kayana. gaba ɗaya mota bakwai ko kwaya ɗaya babu wacce ta tsira wai yanzu kayan da kace jiya ko yau za su zo shi ne aka tare su su ɗin fa gaskiya ina ganin gobe zan je gida wurin baba a sa gonata da gidana a kasuwa a saida tunda ka ce gaba ɗaya kuɗin bai fi miliyan hudu da rabi ba shine ba naka ba ko kuma na su aka saida gonar aka abin nan ɗin gidan zai yiwu ko kina so shi yanzu baya bace in kuma an saida ni kuma ni ma fashe ma zai gagare ni sai ma laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba Ah. abin da ya sa na kirawo ka kama ta yi dole domin in ba ya zama dole ba sai dai kai ku ji labari wato abin da ya faru bana yarinya salama hmm. ita ce ta zaman da wata magana wadda ta tashi hankalina mhm. a duniyar ta Allah hankalina gabaki ɗaya tashi don ba taɓa samun wani abu da ya dagula min rayuwata ba. kamar wannan amma ta da shi salma ni na rike ta wani ma in bai sai ba zai shi ni na haife ta gaskiya ne dan uwana ya mace ya bata ita kadai abin da ya mallaka na ta kuma yana gona zaman da nake a nan kai ma shaida ne a duniya ne ban san wani abu ba sai noma ba na kasuwa ni ba na aikin gwamnati abin da kawai sai noma kuma shi nake yi yarinya ta bar labarin mijinta harkokin da yake na harkokin motoci eh. ya shigo da su ya sai yan kuwa to lamarin rayuwa akan kowace harka ana yin matsala to ta shi ya samu matsala abin da fuskanta irin zumunci ne na tsakanin mace da mijinta so take ta taimaka masa mm. to ba baƙi ne ba baki ne ba mm. amma ni ina kallon kaina da kuma matsayina gonan nan ita kaɗai kenan ba wata ita ce hannuna to saboda Allah ni iya kokari na na yi daidai don abin da ya kamata gaya mata salma na gaya mata na nuna mata gaske lamarin miji miji da ɗan uwa akwai bambanci miji yana iya rufa mata asiri haka ma mata ba musu ne mata ba mm. to amma fa wani mijin ma yana fa amfani da wannan damar ya biya bukatarsa ita mata ta zama hoto to duk wani ba shi ne ba shawarar ka nake nema ita shawara ta ma ce ɗaukar ɗaki abin da wani hango wani kusa hango abin da ya rashi menene mafita ni dai yanzu kam inda aka ce a sai da nan to wallahi an matsarara tun kunna zama wallahi yaya wannan magana ka gaskiya ce amma kamar yadda ka faɗa baka noma ai baka kasuwa baka komai da noma kai sa a gaba kuma wannan yabanya wannan gona ga ta nan ta iya ganin ka iya ganin ka masara ga ta mm. ta ta da kai ma mm. to shawara ka ne ma eh, yaya eh, eh, ta gaskiya wannan yarinya tana fa da dama tana da dama ta nemi haƙƙinta da ke wajenka don me don ma ka zauna lafiya yaya ranar a kwanta halin kalau ka kwanta kalau kuma jama'a ma su san cewar haƙƙin nan yarinya nan baya wajenka ka ba ta ta karɓi kayanta ta abin da gama ta yi da shi kamar yadda ka faɗa a cikin bayanin ka cewar miji ina taken matarsa mata tana taimakon mijinta don tsakanin sirri ne tsakanin mace da miji sai Allah ne ya san wannan sirrin kawai amma ni a shawara ta yaya wannan abu da ta ne maka ba ta haƙƙinta a wuce wajen haka ne to fa amma ba akwai wata sabuwa kuma da fa ai ban ma komai da komai ba ita fa wannan gona zaman ta yanzu haka ba a zaman jigina ba take na karɓi kuɗi jingina take wannan wannan da kake gani duk anan ba komai na ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan eh, ka sai mai gadi ah to mai gadi mana kaga dai nan kaga dai ai kaga dai duk na ta zare kai to tana ta wannan kofar ba ni izinin leka in karyo in na taɓa karya koyo ɗaya na masara a nan Allah ilmi me ka magana me ka wannan yaya me ka magana wannan yaya ai amma da ɗaya shi ai shine kana fa da Allah kar ka manta kana da Allah Allah ɗaya ne ka cire komai a cikin zuciya ka danka ma yarinyar nan haƙƙinta ka sa Allah a gaba zai maganta maka komai menene insha Allah baka ka damu kar ka damu ranka yaya ka sa Allah a cikin abin to dai hakuri dai ya za yi tunda dai abin duk ga yadda ya taso Allah da ya sa hakan ya zama mafi alheri amin amin ah. dama ai ni kana ce mun mahallawan ne eh. na sai ai mahallawan namu ne ah, ai shi isa da muka biyo dare ka nuna min gonan nan dama ba ni da fargaba ba ni da ɗar akan gonarka mahallawan shi yasa na je na samu alhaji nawa na masa eh, tallan gona kuma alhaji ya zo muka ga guri ran da muka zo baka nan eh mun zo yi waya baka nan alhaji ya zo ya ga guri bayan ya ga guri ya ce ai wannan gaba ɗaya gidan gona zai da eh zai komo kiwon kaji a gurin to na ce ya ce da gidan na ce eh da gidan eh, a haɗa da gidan gaba ɗaya a magana daman haka kace eh, ko to to aka yi magana aka gama magana eh mallawan ya same ni yanzu kawai za a zauna a yi takarda ne da kai eh, eh. shine dai kawai ba shi wannan sabon yawwa to kuma eh shine saboda abin da yake faruwa ƙara dai a eh. samu ya bada takardar da to ba wani abu san ai daman maganar ita ce shi ba zama yake bane malon eh, ya ce da ni eh, sai mu saka a cikin dillalai ko ba haka ba to shine dai abin da mu biyan ne amma duk da haka dai ga goma yawa ga goma yau shine ka san ka ya kama eh yawa to gashi ina zuwa na'am dama ya tayi ga kai da matsala eh ka bar shi hada ba ah. Ah. shi wannan kuɗi eh, baba ka karɓe su za su yi maka amfani saboda koyaya ka karɓa ka sa albarka wallahi ba gama wallahi ba yanda an sha wahala ma ka sai da ya bada baki saboda mudin lalan da yawa suka ce ai kai kai da kai kake magajin gona dan me za a saka a dillalai da yake dai na san ka na bada baki nan sai dan Allah dan annabi ku dosa na malam malam malam kuma harkar nan ga aka dosa ka malam wannan shine ka san ka na Allah na'am to ba na al'adab bane rike baba rike baba rike rike baba rike yi hakuri a rike zancen ba naka bane ba to eh, ba komai wannan wannan namu ne cikin gida ah, hakuri za a yi ai shike ai hakuri na da ta magana da Allah sai ce mu biyar ne a harkar nan eh. to mu biyar aka ce a dosa naka ta ce to tunda tun da ya karba mm. duk wannan zancen ka mm. gane bar zancen nan kawai yawa zancen da karba ba shi bane ba sai da shi bane ba ah, wallahi ba haka bane a ah, wallahi ba haka bane ba ni ni baba na kusan kai abun nan ai fatan Allah ya sa wannan taimako da ta yi min Allah ya sa ba a san abin da Allah zai haifar bana gaba ka dade kana moran wajen nan wajen nan an more shi an more shi inda a ce wani ne ma aka ba yake biya da da yake tun ma da wannan kuɗin da aka sayo ne tun ma da ai aka samu mm. mu je ta ta baka to to a tashi mallam eh. a tashi lafiya wallahi sai sai ka kare ba ba wai ba ka ba kwasan ba Allah ba kwasan ba ka gani wallahi za su yi maka motocin duk su kone ya mai faruwa ta faru kuma ta faru ta ƙare wani gida da muke ciki da gona yarinyar nan an yi cinikin su miliyan uku kuma an sayar an biya lakada amma dubu goma shi zo ga miki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yarinyar tijara da za ta mana kenan to ba komai raba bawa da arziki sai Allah dan Allah ka yi haƙuri mai gida haba malam ya za ka karya min zuciya ni ma mace ban karaya ba Wa ke bayarwa in ba Allah ba. Na gaya maka tun da ya mata famfan nan sai abin da hali ya da mu. <coughs> Dan Allah, dan annabi ka da komai ba komai ba. Ana rasa rai ma a To me rage? Dan Allah, dan annabi ka yi hakuri In ta yi ne dan ta wulakanta mun Allah bai wulakanta mun ba za mu wulakanta. Dan Allah, dan annabi da girman ka ka zauna kana. Hmm? Ya hakuri ya hakuri ya haƙuri kaka karya min zuciya ya haƙuri raba bawa da Allah laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana assalamu alaikum wa alaikum alaikum assalam amma ta take na hanya san da zuwa amma babanmu lafiya kuwa lafiya kalau mu je ciki Allah cikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani wani. Allah yana gani yarinyar nan salma duk abin da ya faru malam yayi yi katsahan fa sai ga ta a gidan nan da rana tsaka kata ta shigo gidan nan juyin duniya ta zauna ma ta ci abinci ta sha ruwa ma yarinyar nan ba ta zauna ba ta bi shi har gona wallahi sai gashi ya shigo ina min tsima na ce me ya ce wai ta sai da gidan ta sai da gonar ne ta ba shi haƙuri ne ta ba shi haƙuri na ce ko kasan ziga ce mijinta ne ya ziga ta to yanzu ya za mu an raba bawa da arziki kai mutuwa to yanzu dai kin ga ina tafa mazace yake in ya zauna ma a zaune ya dinga girgiza kai wannan wata irin rayuwa ce wannan yanzu a ce idan an ci salma ya rufe to ba ta ganin kowa da gashi ina ƙwaƙwalwarta ya je mu ya akai ta manta da gugurmayar da mahaifina ya da ita ta kalli tsofar da ya yi fa ta kalli gugurmayar da ya yi fa ya aka yi idon ta yarfe take ganin gara ta fifita mijinta akan mahaifinta shi ne fa mazaunin mahaifinta ba wato ta gwammace shi ya yi rayuwa mahaifin nata ya mutu hmm, Allah ya <laughs> Salma. Dan Allah dan annabi ne dai ina ta ba ku haƙuri. Ba ma zauna mana koke-koke kamar gidan zaman makoki ba. Allah fa ba zai tona mana asiri ba. Ba fa ita kaɗai ce Allah ya sa muka santa ko ta san mu ba. In Allah ya da ba za mu wulaƙanta ba. Ai alheri makai mata. Kuma wannan ba abin mu tona ba ne. kuma ni ina roƙonki arziki don Allah don annabi kacce kullace abin nan zumunci ba abin shi kuma ba zai mutu ba duk inda ta so ta ga wallahi sai ta sha mamaki hmm? za ta haukata mun ba wallahi ba zai haukace ban Allah ya yarda kuma daga mu sai ita ne a duniya yanzu umma in tambaye ki gidan muke ciki mallakin anti salmani ta siyar da shi gonin da mahaifina yake takama da shi yake ci yake sha kuma wanda har ya rufa mata asiri ya aurar da ita shi ma ta karɓa ta sayar umma miki gaya min a titi za mu koma kwana Allah yadda ba za mu kwana a titi ba yanzu ko ya faɗi ya mutu shi kenan babu ruwanta ki dai haƙuri ba zai mata ba Allah ya yarda ai ba mu mu kaɗai daga mu sai ita Allah ya halitta a duniya ba ya halicci mutane da yawa masu imani Allah kuma yadda ta yi mana dinnan Allah ba zai kawo wanda zai kasa saka mana da alheri ba ai ba sharri maka kulla mata ba ba sharri maka kulla mata ba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba halima ki yawon kirki a gidan nan ina kiran ki ce in yaba miki a gaban ki ke kin sani a wannan karan ki bata mu da wace hujja me yasa tambayar ki aka goya kai yanzu wannan magana da take arfe da gani sai ki muka sauna magana yarinya so kina kallo ana a gaban ki ku ka nake amma nan amma na shayi na gwada ba komai dan kamar ta sani amma ki gwada da ba ki gabata eh daga farko haka ne ki ga mata dan me yasa ke da kanki da bakin ki me kuma ce ji ta yi k'i ga wata bari ni ne malam zancen nan ba a kutu aka yi shi ba ko duniya ta gama ji shi isa ni kuma da ta tambaye ni sai na gaya mata amma na yi kuskure ka yi haƙuri to yanzu abin ji abin ji shine ba wai mu ba gaba ake gudu yaro zuciya su ba da ƙashi yanzu in ta ɗauki gaba da ita wai haddasa ba ke ce ba a'a ma na gaya mata ba gaba ita da ita ba gaba a tsakanin an riga an an yi an riga kuma abin da za a yi ya riga ya fice yi subhanallah shi yasa nake ce maka ka daina yawan magana sai kai ta tari kai bari ka daina yawan magana. yanzu a na kai subhanallah inna lillahi la ilaha illallah sannu malam Allah ka dinga kwantar da hankalinka sannu malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'una malam Sannu. Lafiya lau, ina gajiya. Yarinya ke ce Laraba ko? Eh, Sannu Laraba. Ya aka ji da haƙurin Mala Awalu? Alhamdulillah. Allah ya ji kan Mala Awalu. Amin Wato, yarinya ko tsoho ya bar saƙo? Saƙon ne. A'a, dama da gonarsa da yake aikatawa. da kuma wannan gida ai mun yi cinikinsu ai tuni mun biya kuma har da hannuna da hannun tsoho na danka tsoho eh, la'adar dubu goma to abin da yake tafi da ni sai mai gida na ya ce in zo in muku gaisuwa tun uku na ce a'a a bari a yi bakwai in aka yi bakwai da mutuwar malawalu to sai yanzu kora muku jawabi yanzu to yarinya mun so gida don haka a tarrafa a samu matsuguni Allah annabi hmm. ka ce oganka ya ƙara mana wata biyu wallahi ka gani ni da babata muke zaune a nan gurin tunda kai ma ka san babana ya rasu kuma wallahi ta tsufa ba mu san ina za mu je yanzu ba wata biyu yarinya wata biyu ai sai ki zani a talazauru shikenan kuma shikenan aiki na shine in je in gano fili ko in gano gona in tsurkuntawa mai gidana in ce masa gashi an samu guri to kuma shikenan yanzu sai in bako ba zan ci abinci ba wata biyu kin ga dakata kin ga wannan gidan an saye shi ne don aiki kiwon kifi Shi kuma kifi in aka zuba ƙananan tarwaɗa in bai samu sararin guri ba mutuwa yake yi. Don haka haka za ku fita wallahi a zuba kifin nan. Sai mai wata idan Allah. Yarinya dakata. Billahi lazi ba kuka ba digewa zaki. Sai fa kun tashi. Kin ga in abin ma da wahala kira min gyatumar taki ita in kora mata jawabi. To, to. Likizi? Allah ya haƙuri. Allah ya haƙuri. Don Allah karka tafi ka tsaya. Allah ji kan wani kinji. Ka jawo. Larawa. Wai wallahi. kai hakuri karkace. Na lillahi wa inna ilaihi Ko ka yafe mutum in ya ce shi kawo mana akin. Gani a gidan baka da gata ka ba zai taimake mu musan Allah yana ganin komai wani laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba wallahi na gaji kai wato ku mata in dai ka ji mace tana wannan washi-washi ɗin ni mamaki kuke bani wallahi to wai menene a cikin aikin gidan da har ake washi-washi kin ga irin wannan shine yake sa kuke ba wasu mazan satar amsa. satar amsa kuma a satar amsa mana kai ne. yanzu wannan abin da yake faɗa aikin ga kina nuna min alamar cewa kin kusa gajiyawa tun kan gajiya ƙara a nemo miki abokiyar zama kuɗi Wata kuma, ‘yar aiki amma ko? A ba ‘yar aiki ba. <laughs> Abokiyar zama dai kishiya nake nufi. Wallahi ni ba na wani son abokiyar zama. Bari fa in gaya maka gidan nan ma fa ba wurin wata. Ni kaɗai zan yi zama na wallahi. Da <laughs> ni ma wasa nake miki. Ai daga ke babu ƙari. ji sanyi. ni fa ni kaɗai na san irin wahalar da na sha ba dan ƙarfin addu'a ma da yanzu ba kina ɗan leman ba wallahi da kina ɗan leman kana ji wata magana na ji wai inna da laraba za su koma ƙauye can gezawa wallahi haka na ji labari shine in gaya maka duk hankali na ya tashi yauwa so nake don Allah ka ɗan taimaka laraba ta dawo nan da zama tun da kaga in ina za ta iya zaman gezawa laraba ba za ta iya ba kaga inda muke da ba ƙauye ba ne ko to kina ganin ita innar za ta bar laraba ta zauna a wajenmu za ta yadda mana <laughs> na ma fi jin daɗi ko kaga ka fita ka banna a gidan na wala ba na jin daɗi ni ba sabawa ne da waya ba bare in samu ɗan daddanna yara sun tafi makaranta kai kuma ka fita sai ka ji duna gaji ah, amma yanzu kaga ga tun da ka yadda sai mu je mu ɗauko ta na ma samu sauƙin kewa ko <laughs> to ai ba zan bai ki ke kaɗai ba tare za mu je eh tare za mu je sai mu tattauna da ita inda sai mu ga yadda za ta mana ita eh ina ganin hakan zai fi dan Allah <laughs> to na gode sosai Allah ƙara arziki To ka ci abincin mana. A zan ci saurin me kike yi. kin san wato wani lokacin ne ke kanki ni a wajena kin fi min abincin. To idan kina zauna a gabana to sai ki ga wani lokacin in aka aje daren abincin sai ya riga tanan to ta ina ma zan fara. In kyau zo ki zauna ki sha wanka ki ci ado da sai in bar rikici. Bari ka ji lemun da. sha ji oh, Allah kana zancen abokiyar zama kana shan lemon nan zaka manta inda lemo ba zai sa manta abin da nake ba kuma lemo ba zai sa in yi kawo miki abokiyar zama a'a ha ba to ai ba kike yi ba to ina za ta zauna ai ba daki a gidan nan wannan ba na kanti bane ba a'a ni na hada da dai abin cike ce bude mu ga me kai da me kai ce gobe zai sha ƙarin kuɗin cefane. ma ji muka yi inna za ku koma ƙauye. Eh. Sai muka yi magana da shi cewar me zai hana Laraba ta dawo na da zama. inda dai ni ina cikin gari ko? To ai ma da kai da kaya duka mallakar wuya. Wannan dalilin ne fa yasa na ce ki dawo kusa da ni. Saboda zuciyarki ta samu sanyi. Na san dole ne damuwa. Duk wanda ya rasa uba irin baba. wanda yake faruwa shine ta samu matsala sosai ta bugu ƙwarai da gaske a bayanta wanda sakamakon hakan lakata ta tau ba kowa ba ta saka ki a cikin wannan mummunan rainin da yake ciki wannan yanayin da yake ciki na bakin ciki face kanwarki laraba alamu sun nuna hankalinki ya tashi zuciyarki yana bugawa sama-sama domin kin ji na ce laraba ce kwarai wallahi anti salma kaɗan kika gani a cikin yanayin tsarin da na yi ma ba haka na so abin ya kasance ba ba ke kaɗai na so a ce kin faɗi a wannan wajen kin samu lahani ba wallahi tallahi har shi mijin naki laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba, laraba, bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba ce za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki miji tsoron Allah musan Allah yana ganin komai kai mai jifa ka dubi samanka karkaji ya yi maka dawowa